أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأكذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ويهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن ذكر الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة ba da yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a kamar yadda muka saba da mu ci gaba da karatun na alkur'ani mai sarki a wannan masallaci mai albarka na kofar gida mai girma sarkin damba yau 19 ga watan ramadana hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam tana 1440 wanda zai daidai da 24 ga watan mai 2019 Gregorian calendar har yanzu muna na a cikin wannan sura mai albarka suratul an'ami jiya mun kwana akan aya ta 41 inda Allah madaukakin sarki ya mana bayanin halin da kafirai musamman na makka idan sun shiga saboda rashin jinsu da rashin su da rashin fahimtarsu da rashin hankalinsu suka butulcewa Allah maɗaukakin sarki idan sun shiga hali na kakani kayi Allah maɗaukakin sarki ya bayyana da mu mana cewa ba abin da za su roƙa ya fitar da su daga wannan kange face Allah maɗaukakin sarki to ci gaba da wannan ta Allah maɗaukakin sarki ce walakad arsalna ila umamin min qablika فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون Allah madaukaki zai ce hakika mun aika da manzanni ila umamin kablaka zuwa ga al'ummomi da suka zo kafinka ai wala kada arsalna ila umamin min qablika rusulan akwai takadiri mun aika da manzani zuwa ga al'ummomin da suka zo kafinka ya Muhammad saboda haka amma abin da yake faruwa shine fa akaznahum bil ba'sa'i sai muka kama su da abin da ake kira al ba'sa shine wato kinan wahala wadda ta shafi dukiya wadarra da wahala wadda ta shafi gangan jiki la'allahum yatadarrauna ko kasa kankan da kai kamar wannan aya ba da haƙuri ne a annabi sallallahu alaihi wasallam akan abin da yake masa kar ya damu kar ya daga hankalinsa Allah maɗaukakin sarki kafin sa ya aika manzanni zuwa ga al'ummomi kuma abin da yake faruwa da shi dinnan shi ya faru da su ta kamar da suka yi hakuri shi ma ya hakuri kamar da muka karanta wato kenan a baya to sai dai idan al'ummomi sun karyata manzanni Allah maɗaukakin sarki yakan ba su uziri ba uzuri na farkon su ne ma'aya ba a kawa daga gawa saboda in ta zo ba su imani ba halaka ne na biyu yakan nuna musu wasu alamomi wanda ya kamata a ce sun yi la'akari da shi su fahimci cewa a dalilin kimbin wannan manzo da aka aiko musu ne hakan ya faru da su don haka yake cewa a khaznahum a sa'i wa darra'i sai muka kama su da tsanani kawai da muka da an ce alba'asa tsanani wanda ya shafi dukiya hasara ta zo musu tana hasara ta zo tana hasara ta zo tana abubuwa za su lalace abubuwa za su lalace in an rasa ruwan sama ai kaga gona za ta lalace in an cinye abin da aka cinye ko ba a noma wani ba ka gani matsala ne duk wayannan ana kiran su alba'asa abdarra kuma cututtuka na jiki rashin lafiya mace-mace da sauransu to duka wannan Allah kuke sarki ce duka mun kakka masu da su a jarraba su da wannan a jarraba su da wannan a jarraba su da wannan a jarraba su da wannan amma me hikiman wannan la'allahum yatadarra'un ko sa kankan da kai a gaban Allah madaukakin sarki su zo su yi abin da ake kira at-tadarru shine kenan su zo su kwanta a gaban Allah madaukakin sarki su nuna kankanci su nuna sun yi nadama to amma ba sa yin hakan din wannan aya wasu daga cikin mutanen da ake kira ubada sukan kafa hujja da ita a wajen wahal da gangan jiki da kuma dukiya don kin tarbiyya a jiki tunda gashi Allah madaukakin sarki ya aika musu alba'asa'u wa darra'u me goal din shine la'allahum darra'un ko sa yi kankan da kai idan suna son su yi kankan da kai a gaban Allah a cikin wani al'umma ta mu faki fada ba baya ba sai mutum ya ɗora wa kansa wato kenan fatali da dukiya duk abin da ya samu na dukiya ya lalata shi ya zama bayi da komai ya koma Sufuran yadi saboda me ya ɗora wa kansa alba'asa'u don ya samu daman da zai kankan da kai a gaban Allah maɗaukakin sarki ko kuma abin da ake kira abdarra idan rashin lafiya ya same shi ba zai nemi magani ba ya ta shan wahala ya ta shan wahala ya ta shan wahala saboda wai idan ya saba da wannan zai kankan da kai a gaban Allah madaukakin sarki ba musulmi ba za ka samu sauran addinai ma akwai addinan da suke cewa kawai abin da zai raba ka da duniya na lafiya shine ka wahal da ranka wasu zaka suna gudu a cikin jeji ba sa kaucewa bishiya irin jeji mai rukukin nan ba su da takalmi kaya me ya gansu saboda mai su wahal da gangan jikinsu ko za ta zo tabi abin suna ganin ta hanyar haka ake tarbiyyar rai ko kuma ga abinci su hana kansu ci su hana kansu ci su kicin abinci sai rami su kanjale da sauransu ko kuma ga suturori su ki sakawa ga wani kayan jin daɗi duk malazat babu ruwansu da wannan to saboda su tarbiyyar rai ana kiransa tarbiyyar arruhiyya to amma irin wannan tarbiyya ɗin jahilci ya shiga cikinta musulunci ba zai yarda da ita kai tsaye ba idan rashin lafiya ya zo maka daga gurin Allah maɗaukakin sarki wannan fayin an gud sai mutum ya karba ko kuma talauci ya zo shi daga gurin Allah maɗaukakin sarki ba kai ka nemo shi ba wannan ma sai mutum ya karba a cikin wannan amma ka jawo shi da ƙarfi alhali ba kai ba ahalinsa ba ne to wannan musulunci bai yadda da wannan ba ba don koyi ba saboda Allah maɗaukakin sarki bai karantar da manzanni haka ba Allah madaukakin sarki yana cewa ya har rusulu ulumina min at-tayyibati wa amilu saliha kaga bai haramta ba Allah ce ya ku manzanni ku ci abubuwa masu daɗi in ka samu ka ci abubuwa mai daɗi sannan kuma ka yi aiki na gari ka ci kaza kuma ka zo ka ina kana sallah wannan daidai ne Allah madaukaki sarki bai hana ba kan likita man harrama zinatullahi lati akhraja li ibadihi wa tayyibati min arrizq kaga ba wanda ya haramta Allah ce waye ya gaya musu an haramta wayannan abubuwa man harrama zinatullahi ka sha kaya kai ado kai komai da ka fito fes fes fes waye hana inda da halin yin wa tayyibati min arrizq dadadan abinci dadadan abin sha waye ya hana babu wanda ya hana ko Allah madaukaki sarki bai haramta ba illa iyaka dokan da aka saka maka su zama na halal sos su ya zama halal kuma adonsu ya zama dan ibada ba dan girman kai ba ba kuma kafafa da su ba a kasa kai bautar Allah maɗaukakin sarki wannan babu laifi kaga yanda dai Allah ya adiresin annabawa da kansu mumine ko yake cewa lazina amanu an fi min dayi ba ma kasabtu ya lazina amanu to akwai ya alladina amanu kulu min ti ma kasabtu yauwa ku ci daga cikin daɗaɗen abubuwan da wato kenan kuka tsorurta ma kasabtu in ka je kai wahala ka samu ka sai abu mai daɗi ka ci abinka wannan Allah madaukakin sarki bai haramta ba ka yanda ya adiresin mu'minai can ya yi adiresin manzanni dan ya adresin mu'minai ku ci ku je ku yi wahalan ku ku samu ku zauna ku ci wannan abin nan Eh, Allah bai hana ba annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah amara almu'minina bima amara bihi almursalina abinda Allah ya umurci mu'minai da su ci su sha na kayan dadi in har ya samu na halal hakan nan kuma ya umurci manzanni don haka wancan aƙida din wato kenan kaga sai ta zama ta yi bawon sun kenan ta yi galan ya yi galan wani aya Allah ce ya eh, minan ya yi amanu Kulomi na at-tayyibati kulu min tayyibati ma ku ci daga dada dan abubuwan da muka arzuta ku da shi to da aka duka nan suna nuni cewa wancan abin bai abin nan ba kuma manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam bai hana ba sahabansa suna cin mai daɗi suna shan mai daɗi suna kuma sakawa mai daɗi an tambaya annabi sallallahu alaihi wa ka ce mutum yana son ya kawo rigarsa fes fes kayan sa fes fes mai zai da sai ce eh inna allaha jamilun yuhibbul jimala fa ajmilu Allah kyakkyawa ne na son kyautatawa wanda kuma wannan ba girman kai bane ba kuma abu ne wanda aka haramta ba dan haka waɗanda suka dora wa kansu wannan akwai nau'i na jahilci a cikin lamarinsu da kuma gurgun fahimta ma addinin musulunci shi yasa mali Zainul Abidin ke cewa wa ma zuhudu taqiyu bi halki ra'sin wa laysa lusi azwabin giladi walakin bilhu da qawlan wa fi'lan wa idmanu takashi fil lahazi zuhudu na mai tsoron Allah ba sa manyan kaya ne ko kuma sa manyan macaccin kaya ba ba nan ake gane zuhudu ba yawwa ba kuma a wajen aske kai ba amma bilhu da qawlan wa fi'lan ya zama maganganunka akan shiriya suke ayyukanka akan shiriya suke shikenan wannan shine wa idmanu takashi kuma ka dawoma a cikin tsoron Allah madaukakin sarki fil lahazi a cikin kowane lahaza every second ya zama akwai tsoron Allah a cikin lamarin ka to wannan shine ake kiran sa zuhudu take uh, zuhudu take kenan ba za ma a gane zuhudu ba har sai Allah ya jarrabe ka da abin a ce yanzu Allah jarrabe ka kana da miliyoyi ya zama ba kai barna ba ba kai koyi ba za ka cika sha mai kyau kuma kai aikin ka na alkhairi kuma tana halin kake neman su wannan sai a gane cewa kai kana da zuhudu amma lokacin da dama ta same ka sai kaiwa wura to kaga ina zuhudu babu maganar zuhudu yawwa to mu jima فلولا إذ جاءهم بعثنا تضرؤوا ولكن قصد قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون الله مدعوك كذلك فلولا izza'ahum ba suna tadarra'u la ma'ana halla menene dalilin da yasa a lokacin da ba'asu ya zo musu me muka fasara ba'asu jaraba da Allah zai mutane ta hanyar su lalacewan kudi lalacewan dukiya lalacewan kadara lalacewan gonake lalacewan menene da sauransu duk abin da ya taba financial aspect na rayuwar dan adam shine ake sa alba'asu to idan ba'asu ya zo musu menene ya hana su an ya tazarra'u su kankan da kai ya kamata a ce sun gane ko matsala ta zo ta to ya kamata a ce sun gane an riƙe ruwan sama ba a yi ruwan sama ba an samu matsala me yasa mutane ba za su kankan da kai su koma wato kenan gurin Allah maɗaukakin sarki ba kenan ya nuna cewa ba su kankan da kai ba al'ummomi da suka gabata idan Allah ya kama su da irin wannan ba su kaskantar da kai ba don haka walakin kasar kulubuhum sai zukatansu sai suka kekashe sai suka keke shi sai suka kasa fahimtar wato kinan abin da ya kamata a ce sun fahimta zuciyarsu ta keke shi daga sai suka cije sai suka cije ai in ka mutanen makka tunda wani ayan duk tana da adresin mutanen makka ne da al'adunsu na farko farkon zuwa musulunci cewa suke wa mutanensu animshu wasbiru ala alihatikum ko eh inna hadha la shay'un yuradu suka ce wa mutanen su ko mala'u minhum ne fa manya manyan garin da su tare jama'a su ce su ce musu a Idris na ce yanzu kawai imshu wasbiru ala alihatakum ku tafi kawai ku je ku yi hakuri ku daure akan bautan gumakan ku ai bautan gunki sai da dauriya ai bautan gunki sai da kaza ai orientin din su a nuna musu falala ta bautan gunki <laughs> an imshu wasbiru ala alihatakum inna haza wannan abin da Muhammad ya zo dina wallahi la shay'un mirad abin wanda yake da manufa aka kawo shi nufi da nufi aka kawo wannan dama an kawo ne kawai don a bata mana addininmu na iyaye da kakanu da sauransu akwai manufa dole ko wani ne yake sponsorin dinsa ko kuma wata akida ake so a cusa ko kuma wani abu dai ake so a kawo mana saboda da aka yi hakuri to kaga yanzu wanda ya tafi da wani akida sai je daure duk abin da aka yi sai ya cije kusa dan adam yana da wannan cijewar yana da wannan cijewar ko kesu din da suka faru na boko haram din a cikin abin za ka ga mutanen nan in an kama su ainihin wanda suka yi boko haram din na gaskiyar in ka kama su sai faɗa maka eh kaza ne kuma ko kashe shi za ka yi yana nan akan agidarsa kuma zai iya cijewa akan wannan zai iya cijewa farkon lokacin da aka yi mutu tsina a kano wani abokin mai ce sun tafi za su shiga kano sojoji sun tare gate tun na kano na farko na yan awaki an zo aka duba sojoji suka caje suka caje suka caje a mota za ta shiga kano ba su gane dan tatsina ba har za a sallame sai wani ce kai ba mai tatsina a cikin ku ai sai wani haka ya ce waye ke neman na malam din waye ke neman na gidan malam sai ya zabura haka sai ko ya fito zaka ce a to na gidan malam fito yayi <laughs> da suka shauke shi ba tsoro kenan kuma ga ya san cewa automatically ya soka kashe shi za su yi kuma abin da ya faru kenan to dan adam yana da wannan irin cijewar akan abin da ya san ma ba gaskiya bane wasu lokuta din shi yasa Allah madaukaki yake ce walakin kasat qulubuhum su suka kekashe akan wannan to amma me yasa zuciyarsu za ta kekashe har su cije akan wannan abin Allah ce ai abin da ya faru shine zayyana lahumu shaytanu ma kanu ya'maluna shaytan ya kawata musu abin da suka kasance suna aiwatarwa abin da suke aikatawa suna ganin sa daidai ne da yawa daga cikin mutanen boko haram ka tambaye su za su nuna maka cewa abinda suke nan suna ganin daidai ne da yawansu ko dan kusan ka ce 70% gani suke hakan din daidai ne kuma ya lura ba su ba kowace irin ƙungiyoyi da muke da su muna na tun daga kan jabariya da kadariya da itizal mutazila da shi'a rawafida da sauransu duk har yanzu kowa sai ya nuna maka cewa eh lalle akan daidai yake saboda me shaydan zai iya shiga cikin lamarin sai ya kawata masa to da ka zai iya bada rayuwarsa akai sai wanda kike shirye shi ne wanda Allah madaukakin sarki ya shirye da shi shine wanda Allah shirye da shi saboda za a kawo to kaza da kaza da kaza kaza shikenan sai ka rudu sai ka zama ka fahimci cewa kaman abin gaskiya ne sai ka tafi da rayuwarka akan hakan nan ba ka ba wa'anda to yanzu ko kiristoci ya za a yi a ce a yi kwambinsin ɗinka cewa wai Allah guda uku ne ko mutum ya yadda in babu tazini na shaidan Allah guda uku ne kuma ya za a yi samun alloli guda uku lauka na fihi hatun illallahu ko la ta yau a ce Allah guda biyu ne duniyar rushewa za ta yi ko da wannan da wannan wata ranar sai an samu rigima tsakanin alloli guda biyu wala ala ba'dhum ala ba'd da wani sai ya nune sai ya yi kokari ya danne da Allah ko baya so kuma kaga rikici za a yi rikici za a yi don haka shi sa Allah madaukakin sarki kwara ɗaya ne amma in shaidan ya zayyana wa mutum to shikenan sai ya zama abin nan don haka yana daga cikin abin da ya kamata musulmi musulmi kullun ya roki Allah ya raba shi da zayyana wa shaidan zayyana wa shaidan ya fita cikin zuciyarsa malamai da bayan Allah da suka gabata abinda suke addu'a kullum shine Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba wa la taj'al dhalika mutashabihan alaina fanattabi'ul hawa wannan kai kuma kowane musulmi ya shi kowane lokaci Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya da ka ba mu ikon binta ka arzu samu da binta ka nuna mana ƙarya mu fahimce ta a matsayin ta na ƙarya kuma ka ba mu ikon guje mata don wani lokaci zaka iya fahimtar gaskiya gaskiya ce kuma ka kasa binta yanzu abu biyu za ka yi anan ka roki Allah ya nuna maka gaskiyar ka gane ta ka nemi Allah kuma ya karfafa maka gwiwa kuma ka bi ta sannan arin albatila batilan warzuku da cina ba Allah ya nuna mana barnar mu fahimci ta yawan karyar karya ce kuma ya arzuta mu da barinta don wani zai gane karya ne kuma ba zai iya barinta ba ya fahimta din ko sannan sai ka cika da wala taja alzalika mutashabihan alaina Allah karka sa wani ya rikitar da mu mu kasa ganewa hakikanin gaske mu kasa ganewa hakikan kare ya zama shabi kenan dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat akwai abu da yake da rikirkitawa gaskiyar an kasa gane ta karir an kasa gane ta saboda yana da rikitarwa to kai kana addu'a Allah la taj'al zalika mutashabihan alaina fanattabi al hawa Allah karka sa wannan ya zama ya rikita mu in haka ta faru to za mu bi abin da samu da muke so dama ga halal ga haramdin an rikirkita to sai ka zaɓi wanda ranka yake so sai ka bi sai ka bi ai malam wani ma ya ce ka ba kenan ita kuma ranka yake so da shi malam wani da ba wannan wanda kake son ya faɗa ba wancan ya faɗa to ba za ka bi na san ba amma yanzu duk da kuna rikici da shi ko kuma baka fahimce shi ba ko kuma ya ne da shi ko duk yake ne ya faɗi wanda ranka yake so zaka yi istidlali da shi to kaga an samu tashabuhi da haka za a samu kofar bin san zuciya amma inda ka gani gaskiya gaskiyar to shi na sai a bita to wannan yana da kyau kullum mutum musulmi ya rika yi Allah ma haka hakan haqqan na warzuquna tibaa wa arinal batila batilan warzuqna tinaba wala taj'al dhalika mutashabihan alaina wa nattabi'il hawa to saboda haka Allah ce zayyana lahum shaytan ma kanu ya'maluna abinda suka sance suna aiwatarwa wani lokaci in ka je wasu guraren masu addini su da kansu sai su rika daukan girma da daukaka da nuna suna Allah ne kuma su nuna maka cewa abinda suke a kansa na san zuciya shine addini saboda neman abin nan suna maka kuma aljanna ne kawai za su iya baka ma garantin aljannar wani lokaci za ka har za tabbatar maka kai ɗanta ne ko kuma a baka a rubuce a baka certificate cewa kai ɗan aljanna ne da sauran irin wa'ina abubuwa ko kuma a nuna maka duk aikin sabo da kai kana cikin wannan kungiyar babu matsala babu matsala na je kwanakin bayan hira da wani a rediyo akan cewa ana zargin su cewa sukan sha giya su je su yi zina kuma ba sa yin sallah kuma ba sa yin aiki na alkhairi su azumi da sauransu amma saboda sun shiga wata kungiya kawai su kawai biya sai yake faɗa mu ba ma yin sallah nan ba da kansa yake faɗa ba ma yin sallah ba ma kaza kaza kaza kuma amma haka yana ganin aljanna zai shiga kaga akwai tazyin na shedan kuma wallahi mutane ne suka zayyana musu suka dora musu tare da wahayi na shedan dan musulmi fa ba zai yi sallah ba kuma zai sha giya ba zai yi azumi ba kuma zai yi zina yet kuma yana ganin kai sallar ma bata lokaci wallahi akwai da suke ta ai mu yanzu Allah ma bashi muke bin sa Allah bashin su muke bin saboda sun yi abin da ba zai yi ba su ladan aikin da suka yi ba ko fa yana da na kan kujerar sa ko a bakin gadon sa an bashi wata addu'a ya karanta ta shikenan yanzu ya gama komai da komai yanzu Allah ma yake bi bi bashi kuma dan adam sai iya yarda da wannan to kaga wannan akwai abin da ake kira zayyana lahumu shaydanu ma kanu ya'maluna shaidan ya ayata musu abinda suka kasance suna aiwatarwa da sauransu to Allah sauka falamma falamma nasu ma zikiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli shay farihu bima utu akaznahum أوتوا fa idza hum mublisun Allah madaukakin sarki ce. walawala idza ja'ahum basuna to su wa'annan ai mun koma bayani bala mana su ma da kirubihi ko lokacin da aka zo aka musu gargadi aka gaya musu abinda Allah ya ce alam to shikenan sai suka zo suka manta abinda aka yi musu wa'azi a kansa Allah ce fatana alaihim ba kulli shay'in sai mu bude musu kofar komai da komai din ni'ima sai ta zo ta Gabar da yamma su ga sun mallaki komai duniya a tafin hannunsu suna abin da zaga gada ba abin da ya faru ga annabi ya faɗa fa suna abin da zaga gada ya ce azaba za ta zo azabar ma ba za ta zo da sauransu fatana alayhim ba kulli shay'in ko sai bude musu kofar komai hatta zafari hu sai sun zo suna alfahari bi ma'utu da abin da aka ba su na ilimi ko abin da aka ba su na dukiya ko abin da aka ba su na mulki suna ga cewa eh sun kai tidin na tsira zina hun baktatan sai mu kama su kwatsam kwatsam sai mu kama su baktatan sai mu kama su kwatsam cikin dare kenan kawai azaba sai ta zo ta sai ka ga abin kamar da kaiwa eh, wannan mutanen annabi annabi lutu alaihi salatu wassalam cikin dare suna cikin harkansu aka za ka daga garin gaba daya cak aka sama da shi kamar damban din haka sai a zuwa wawake ta tun daga can rabin kwari a yanko ta ta bayan bam a yanko ta ta can wajen eh, menene da wale ka a shato can gaba da daga sai a daga activities duk suna faruwa a cikin gari babu abin da yake faruwa haka sai da aka je aka taba sama da su tun aka kifo kaga cikin dare ne mai bacci na baccin sa mai yawo na mai tsaya na tsayarsa duka haka aka kife su aka zuna hun bagatatan ka gani adawa suna zanne suka ga iska ta tafi shikenan samodawa suna cikin harkar so tsawa ta zo lokaci daya ga ta kara shikenan duk sun tafi sauransu mutanen fir'auna suna zanne aka ce musu ai yan bani isra'ila sun ebe kaya sun fita za su gudu maza maza maza mu bi su kowa ya shirya ya fita shikenan wa aka Allah ce sai muka fitar da su daga duk cikin ni'imar su kowa ya tafi bai dawo ba duk irin waɗannan tana faruwa to shi da Allah kwaki sarki ke cewa a akaznahum baktatan sai muka kama su gab daya a lokacin da ba sa tsammani bai za hum suna sai ga maka su wato duk sun yanke kauna sun yanke kauna gaba daya to a nan abin la'akari ne Allah maɗaukakin sarki ya amfani da kalmar Nisiyan na su ma zikiro bihi idan mutum ya mantuwa al'adance ya kamata a kama shi laifi ya kamata ya sallah sai bai sallah ba ashe kuma mantawa ya baki yayi ba mantawa yi amma Allah ce sun manta kuma sai ya ce a kaznahu mun kama su da azaba to kaga bai kamata a ce a kama su da laifi ba a dalilin mantuwa tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rufi an ummati alqata wa nisyan wa mastakruhu alaihi to amma su ana mutane ya dan za ka masu dangane da da mantuwa sai malamai suka ce a'a ba mantuwa irin wanda wanda ake fada ne a'a su suka jawo mantuwar da kansu da aka musu abinda ake nufi bayan an musu gargadi sai suka ki karba da suka ki karba sai suka ci gaba da harkar har suka manta ma an musu gargadin kaga kenan yanzu ba ba ba mantawa suka yi ba mantar da kansu suka yi Allah samu fahimci wannan ma'ana su suka sabbaba mantuwar da suka yi dalilin mantuwar shi kenan sai kuma Allah madaukakin sarki sai ya kama su da laifi da lokacin da aka musu gargadi sun gane sun karba shi kenan ba matsalar da za ta faru da su amma sai suka yi watsi da ita suka ci gaba da kar har ya zama kamar ma wani abu bai faru ba mun gane wani yan bani isra'ila mai Allah ce a kansu ya ce lainar ladina kafar min bani isra'ila Allah ji sani dauda wa isa bin maryam ko zalika ma asau wa kanu ya ta duna to da ƙarshe da annabi sallallahu ya tashi bayanin wannan sai yake cewa sai yake cewa farkon abin da ya faru na kaso a yan bani isra'ila shine ɗayan su zai ga ɗaya akan sabo sai ya yi masa wa'azi sai ya ki karɓa sai gobe ya dawo same shi yana yi sai gobe ya zo ya same shi sai manta sai ya rabu da shi shikenan sai duk suka manta da maganan wa'azi da mai wa'azin da wanda ake masa wa'azin alfa'il wal maf'ul bihi duka sai suka manta sai ce da karshe mai falamma me da su ma zikiru bihi ko falamma da su ma zikiru bihi an jana ladina ya hauna alisu to da suka manta wannan abin da aka musu gargadi ma'ana sun an musu gargadi sun ki dauka daga ba sun manta shi kenan sai Allah tsere da mu'minan cikin su sai kama abina masu laifin to nan Allah mai mai karban don haka shi sa Allah madaukakin sai ya kama su da wannan wannan kenan sannan kuma har yanzu wannan ayan tana nuna mana cewa idan mutane aka yi gargadi suka ki Allah kan sake musu komai to wannan kuma istidraji kenan ake kiransa sannan stadrijuhum min haisu la dan yace falamma nasu ma zikru bi fatahna alaihim abwaab kulli shay mun bude musu abwaab kulli shay mun bude musu kofar komi duk abin da suka taba sai su ga yayu duk abin da suka ga sai su ga yayu duk abin da suka taba sai su ga yayu har sai su fahimci cewa ma Allah ma baya ansa addu'ar mu'mina Allah ma baya goyon bayan mu'mina Allah ba kaza kaza kaza da sauransu Allah ya bude musu kofan komai wannan ana kiransa kiwon lagwallayya ai ta turka shi ai ta turka shi ta turka rana ɗaya sun haɗa ko wuka sai a dille shi to hakan nan Allah madaukakin sarki wato kenan ya musu don haka kenan kana saban Allah ka ganka abubuwa suna tafiya daidai karka taba tsammanin wai ci gaba ne ko nasara ne ko kuma soyayya ne daga gurin Allah madaukakin sarki a'a yana iya istidraji ne yana iya istidraji ne mutanen da mutanen kirki idan rashin lafiya ya same su ko talauci ya same su sai su ce ni'ima da abu salihina madalla da ɗabi'a salihan bayi haƙuri akan talauci ko kuma akan rashin lafiya ko ana makamacin idan arziki ya zo ya same su ya zo ya same su sai su ce zambun ojjila lana mai yiwa ko mun yi wa Allah wani laifi ne ya ba mu arziki mu ci mu cinye sau da aka sai su shiga tsoro ta haka sai su yi taka tsantsan a cikin dukiyar ba za ta rute su ba ba za ta rute su ba kababin eh, al'arar ta yake cewa mun zayu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mun kai matsayin da ba mu da abincin da za mu ci ganyen dubishe da take kewaye da mu da wadda ake ci da wadda ba a ci mun yage ta mun cinye har sai ta ga ɗaya mu yana fitsari in ya ji ya faɗa kan wani abu ya duba sai ga ashe fatar wani mushen dabba ne ya mutu ya lalace sai fatar sai mu ɗauka mu wanke mu je mu gyara mu dafa mu cinye amma yau Allah maɗaukakin sarki ya kawo mu lokacin da kowannen mu ya yi zama multimillionaire har mun rasa inda za mu sa kuɗi mun tona rami mun binne lokacin ba banki ko yace ina jin tsoron ya zo an yi azumi abdurrahman bin auf ma ya haka kabba bin al'arati ma ya haka an yi azumi an kawo wannan an kawo wannan an kawo wannan an kawo wannan ci amu ah, din ne ko na dadin kutila mus'ab an kashe mus'ab a yakin uhud bashi da abin da za a yi masa likafani sai wani dan gyautansa in an ja an rufe kafarsa kansa ya bayyana in an ja an rufe um, um, kan kafar ta bayyana annabi sa sai ce ku ja ku rufe kafar ai kan kasa kafar kuma ku ɗebo iskir sai ku zo ku zuba a kai shi kenan haka aka binne shi ya ce kuma yau gashi busi na duniya an shimfiɗa mana duniya ya yace inni kashitu an kuna ina jin tsoron kar ya kasance arzaku na lana arzikinmu na aljanna aka kawo mana ake gaggawa saboda dukiya mutum ya yana da ita ba ba alama ce ta cewa tabbas Allah yana son ka ba ba kuma alama ce ta Allah ya ki ka ba a'a nau'i ne na jarabawa don haka sai ya zama ka yi husnul mu'amala da irin wannan dukiyar a wajen samu kuma cin haram bai ya hana ka samu rabonka haɗama ba ta hana ka samu rabonka arziki an riga an raba shi don haka sai an sallallahu salama ya yake ce ittaqullaha wa ajmilu fi ɗalabi ku ji tsoron Allah ku kyautata a wajen nema ku nema dan arzikin iyaka yadda aka abin nan yana malali ya ce baka kasa isa rabanka baka ketare arzikin ka to hakan din haka yake a cikin zabura aka ce ya ibn adam alimta anna rizqa maqsumun fal hirsu limadha fal hirsu limadha an riga an rubuta duk rangin raza ne da sauransu dama an ce zaka kudi zaka yi ma zaka yi ba zaka yi ba shikenan sadaka sai ka tsaya a iyaka yadda Allah madaukakin sarki wato kenan ya riga ya da kai to idan su wayannan da suka ga arzikin sai suka rudu to saboda haka sai azaba sai ta zo ta same su izahum suna sai gashi sun na yanke kauna al-mublis al-ais wanda ya gaba ya, ya losing hope kwata-kwata shine ake kiransa al-ais daga nan aka samu sunan iblisa iblis saboda ya yanke kaunar shi da komawa rahaman Allah kuma babu rana don haka shi zai zama iblis ai ma'ana mai yanke kauna wanda ya lose hope automatically to su ma da azabar ta zo ta sai kuma suka yanke kauna to suka tabbatar wannan iska da suna tsammanin aridin mumtiruna daga baya sai suka ga a'a rihun fiha azabun alim ko masta ajaltun bihi ne wannan din to haka sai suka yanke kauna haka mutanen saboda suka yanke kauna haka wa'ai suka yanke kauna haka to kaga kar mutum ya wato kira aje har hakan nan har aje filin yanke kauna mutum sai tsaya auna abinda Allah madaukakin sarki ya bashi sai bi shi yanda ya kamata to mu jimala فقد أدابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين bayan azaba ta zo sun tabbatar sun halaka sai ku hakan din ta tabbatar fakutiya sai Allah sai aka yace sai aka yanke dabirul qawmil ladina zalamu aka yanke wato kenan eh, karshen waɗanda suka yi zalimu an ce dabir daga dubur ne dubur baya shine na karshe ma'ana shine zuriyar su gaba sai aka yanke ta an tara gari guda an halaka to ina sauran zuriya kuma babu sai dai a yi wa'yansu mutane kuma daban amma ku da a ce aka kama mazajen duk aka yayyanka aka bar matan za su iya haikuwa still za a samu ɗaya ko aka kama rabin gari aka hakar aka halaka aka bar rabi still za a samu ɗaya to amma in aka share gaba ɗaya to an yanke wato kenan eh, zuriyarsu gaba ɗaya to haka nan Allah madaukakin sarki ya musu sai ce kuma alhamdulillahi rabbil alamin guda su tabbata ga Allah wadda kukin sarki Ubangijinta da kai. Kula roi tumu ina kazallahu sam'akun wa abu sarakun wa khatama ala qulubikum man ilahun lahi ya bi. انظر sun نصرف الآيات ثم هم يصدفون الله بدأ ce سيكي يقول gaya كجاء يا Muhammad". ra'aytun kuma ne labari ku tsaya ku kalla mu za mu nazari da ni da ku aka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga musu mu tsaya mu yi hange mu yi la'akari da ni da ku ina kaza Allahu sam'akum idan Allah madaukakin sarki ya dauke wato kenan jin ku sai aka wai gari dogarin maka ba mai ji kowa ya zama kurma rabsarakum sannan sai ya ɗauke wato kenan ganin ku gaba daya a wannan kira'an kenan ka dauke shi wa absarakum wa kataba ala qulubikum idan Allah madaukakin sarki ya yimke zuciyarku ba ji da kunne ido baya gani zuciya kuma ba ta fahimta kwata kwata kasa aka rasa wayannan abubuwan guda da in dai zuciya ta fahimta to da saura har yanzu a garin nan na taba ganin wata bayar Allah lokacin muna yara ba ta ji ba ta gani amma da ke zuciyar tana nan da zaran kai mata haka ta ji an taɓa goshinta ta san lokacin sallah ya Zai zara ka za ta tashi ta je ta ɗauki kaskonta ta je ta yi alwada ta yi sallah kaga zuciyar tana nan kenan ko yau ba kuma ta san ran juma'a za ta yi wanka an ce nuna mata ran juma'a ne za ta yi wanka ta sa sabbin kaya ta fito gidan yan uwa da abokanai ai ziyara haka kuma ta san ran sallah da je su kaga zuciyar tana nan to masu wannan yanzu abin da Allah yake cewa a ce babu jin babu ganin to zuciyar ba kuma babu ita to me kenan yanzu dan adam kaga bai zama ba shi da bambanci da buhun mangoro me bambancin sa babu ji babu gani zuciyar ita ma bata san ma me ake ciki ba to inda Allah madaukakin sarki zai muku man ilahu ghairu la yatikum bi man da Allah wanda ubangiji ne zai kawo muku ba kun ce kuna da alihatun ukura ba a cikin gumakan ga lata dai ga uzza ga manata salisatul ukhra ga hubal ko dukkan su wane ne zai iya dawo muku da wayana lata za ta iya yi ta gani ai sun taba cewa amina wannan zanira lokacin da aka yi mata azaba aka sarasa idonta sai suka ce a ai lata ne ta tafi mata da izo kaza kaza kaza Allah bude kuki sarki sai sake dawo mata da idonta zaki dawo mata da idanta to yanzu su din in haka ta faru da su ita musulma ta wanda ya faru da ita kuma Allah ya dawo mata da idan da suka goranta da yake Allah shi yanda ya ga dama yake to yanzu in haka ta faru da su a cikin allolin nasu akwai wanda zai iya dawo da shi Allah ce unzur kaga suka ce babu aka rasa mai magana yace unzur kaifa nusarriful ayati kaga yanda muke sarrafa al'amuran ayoyinmu su ma mu yazzifu na sannan duk da haka sai gashi suna wato kenan karkacewa suna karkacewa dan karamin misali ne aka musu inda Allah ya ebe wa ya za ku yi eh yanzu ana abin la'akari shine me yasa Allah madaukakin sarki fara kawo sam'u eh in akadallahu sama'akum me in Allah ya dauke jinku me yasa fara ambatan ji saboda muhimmancin ji a jikin dan adam saboda muhimmancinsa a jikin dan adam idan dan adam ya zo duniyan nan da ji yake fara idonsa bai ya iya gani zuciyarsa ba ta iya fahimta jikinsa baya iya jin abubuwa amma kunnansa shi yake fara ji don haka in aka zo da ya ji abin zai abin zai cara idan aka aifo yaro da yake cikin magagi ma in an zo an kada diri a kusansa gal gal gal ko wani kuriya ko mai sai ya razana saboda kunnansa take yake zuwa da shi da aikinsa shi kuma shine karshen abin da dan adam zai rasa zai iya rasa idonsa ya rasa eh, ji na jikinsa kaga ka taba shi bai ji ba kuma yana kallon ka zai iya rasa ko menene in dai rai ya tashi fita duk ina za su iya tafiya su bar jinsa in dai ya zama bai zai ji ba a ƙarshe to shi kenan shi ne na ƙarshe abin da zai iya fita a jikin mutum komai zai iya rasawa amma wannan shine na ƙarshe shine kuma na farko a wajen ji don haka shi sa Allah da bakin sarki ya fara ambatan sa me yasa idan Allah ya dauke jinku da ganinku da zuciyanku wani Allah zai kawo muku to kaga babu wani Allah da zai kawo musu wannan duk da haka sai gashi suna karkacewa to mu mana قل رأيتكم إن أتيكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون Allah maraukakin sarki ya ce musu ya ce ka gaya musu kula ra'aitakum ku kallama na da da ku mu tsaya mai nazari ina ta kuma azabullahi baktatan idan azabar Allah ta zo muku kwatsam daya baktatan au jaharatan ko kuma wato ta zo a bayyane azaba ta zo hal yuhlaku illa alqawmuz zalimuna babu fa wanda zai halaka sai azzalime idan azaba ta zo ta ta san wanda take kamawa tara ka sun ta zo ta baktatan baktatan malaman tafsiri suka ce da daddare jaharatan suka ce da rana ko da daddare kawai kuna za azaba ta zo ta ta share garin gaba daya ko kuma da rana kuna ji kuna gani kuru kuru shine jaharatan ta zo ta ta share wato kenan garin in fa haka ta faru fa hal laku ay ma laku hal huna bi ma'ana ma ma laku babu wanda zai halaka sai dai azzalimi Allah dauki saki zai tsare da abin yake ko ina sai ka ji an ce an jaina alladhina amanu an jaina alladhina amanu an jana ludan ko alladhina amanu ma'ahu annabi ludu da za a halaka garin su Allah ya ce masa kai fita da kai da iyalanka ku fita da daddaren za a halaka su da daddaren aka ce ya fice a garin da shi da iyalansa Allah bai tsirar da su ba Allah madaukakin sarki ya tsirar da su matarsa da batta cikin wanda za su tsira har sun fita ta ce wala za ta koma ta dawo kuma abin ya rutsa da ce illam ra'atahu ko kana minal ghaibirina mutanen annabi nuhu Allah madaukakin sarki Ya ce da ya niyan kawo halaka yace eh, nuhu isna ilfulka bi ayunina wa wahayina nuhu ya yi kwale-kwale aka saka shi a ciki da shi da mutanensa sauran mutanen suka halaka annabi salihu Allah ce masa to za a kawo tsawa ko fita a gari da kai da mutanenka suka fita a cikin garin saboda duk inda haka take faruwa na Allah ya ce ma yuhlaku illa qawm zalimuna saboda ka azzalimi su ne za su ta amma Allah maɗaukakin sarki zai fitar da mafita a mu'minai ya kuma tsayar da su ta mu je malam وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله ما دوكا kin sarki ce wama nursilul wama nursilul ba mu taba aikowa da manzanni ba illa mubashirina wa mundirina face masu yin bishara masu kuma yin gargadi za su ciza za su fura za su bayanin aljanna za su bayanin wuta za su bayanin gaskiya za su yi bayanin ƙarya za su tsananta za kuma su sassauta hakan nan wato kenan al'amarin manzanni yake kenan Allah maɗaukakin sarki ya ba su fikira na siyasar mutane inda ya gabata a ciza za su ciza inda ya gabata a hura za su hura ba sa rufe kofa kirb a kowa gaba ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bashiru wala tunafiru yasiru wala asiru ku ma mutane bushara kar ku kore su addini kuma ku sassauta wa mutane kar ku takura musu yadda za su kore su an taɓa mu labarin wani mutum da kyakkyawan halinsa ya sa makwabcinsa addinin musulunci sannan kuma halinsa ya fitar da makwabcin nasa addinin musulunci saboda ya takura masa kada kai shekara da shekaru a cikin musulunci shi kuma ya ganka kullum kai mai kokari ibada mai kaza kaza sai musulunta to da ya takura masa lokacin sallah kaza lokacin kaza kaza lokacin kaza kaza babu dan sassauci sai ce kai ni wani abu ba zan iya ba <laughs> eh, da aka wata ya fahimci wani sabon musulunta ne in yi abubuwa na farillu sai ya kyale shi akan wannan ko yawwa amma ya tashe shi da daddare ta hajjud ya tashe shi mai ne kaza iya sashi azumin alhamis da juma'a ayin alhamis da menene da litin <laughs> da litin da ya matsa ta kai gaskiya abin fani kan wallahi na hakura ba zai ba zai iya ba to kaga ana son kira eh, wato gidan ba tare da ka takura ba wanda za ku kori mutane ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga igiya a masallaci an daura ta saboda tahajjud mutum yana karatun alkur'ani in bacci ya kama shi rike igiya gaya yana karatun da haka zai sallace ya ce me wani haka ce igiya ce kai kulluha ku cire ta ɗayan ku ya sallah a cikin nishadi in ya gaji ya kwanta ya bacci ko mun karanta a baya sahabbansa su wane ne Usman bin Mas'ud ko da suka shawara a gidan Usman bin Mas'ud cewa da ce wala daga yau zan ƙara yin aure ba da ce daga yau zan ƙara cin abinci ba ce ba zan ƙara yin bacci ba yace a kira su ce yace antum alladhina kultum kaza wa kaza ko ce kaza da kaza a ba haka bane ai kun san nafi ku tsoron Allah nafi ku kuma takawa amma ina yin bacci da daddare kuma ina tashi ne sallar ina yin azumi wata rana kuma wata rana ina cin abinci kuma ina da aure dole ga duwanda kyamaci suna ta baya tare da ni dole yasa suka sassauta dole suka sassauta so da haka suna na suna bushara suna jawo hankali wa munzari da kuma suna gargadin inda tsawar tsanancin ya kama suna tsarantawa suna tsarantawa kowa karanta tarihin sayyidina umar ya san babu sassauci a cikin al'amuransa amma duk da haka sayyidina umar baya kore mutane akan addinin musulunci baya korewa baya takurawa ya taba koran wani mutum da aka kama shi saurayi ya yi zina aka masa bulala aka kore shi da ya tafi can garinsa ya zama kirista ya ce daga ba zan koren kowa ba ba zan koren kowa ba ya tsallake kasashen musulmi da aka ce ya tafi can sai ya zama kirista labari ya zo ya same shi daga yau shi kenan in mutum ya yi zina maka masa bulala sai mu ce zanna a gidan hakan nan saboda me sassautawa to hakan na ɗabi'an manzanni Allah maɗaukakin sarki ya ce ba mu aiko manzanni ba face masu bushara masu kuma yin gargadi kada koyi ka bata zama dabi'an duk mutumin da zai kira mutane zuwa ga musulunci mai shiri na yace annabi sallallahu alaihi wasallam sasa bi zakal kalka linan wa shiddatan yawa na fa man amana wa aslaha duk wanda ya imani da Allah ya kuma gyara ayyukansa na alkhairi dan haka falakahu alaihim lahum yazanuna babu tsoro a gare su a lahira kenan in za su tafi lahira nan da mutuwa ta zo ta kar su ji tsoron abin da za su kankanta a gaba walahum ya nuna ba za su yi bakin ciki ba akan abin da za su bari a duniya ina ce ƴaƴanka ne ko ina ce duk yadda ka tara ne baka so ta lalace ina ce kaza kaza to kai har ma malabai suke cewa best hanyar da ka tarbiyantar da ƴaƴayenka kai din ka zama salihin mutum in ka zama salihin mutum tarbiyar sai ka ba su iya kayan da za ka iya bayan ka mutu Allah madaukakin sarki zai dauke dawainiyan su zai dauke dawainiyan su idan ko ba haka ba hankoran ka tara wanda in ka mutu rana ɗaya sai su zo su dauki wannan su baddala su dauki wannan gona su sayar su dauki wannan eh, abin eh, a kashe wannan shi kenan sai ya kare abinda ba ka san sai zo ya faru amma in ka zama salihi ba gaba cikin suratul kafi mai Allah ce wa amal jidaru fa kana li gulamaini yatimaini wa kana abuhuma salihan ka gani wannan katangar da wannan kidir ya zo yake gyarawa ta wasu yara ne guda biyu 'yan kanana kanana yara marayu kuma a ƙarƙashin ta dukiya ne mai tsanani kuma sai ce wa kana saliha babansu salihin bawa ne don haka Allah sai ya kiyaye wannan dukiyar har sai da wannan salihan yaran ya'yan wannan salihin mutum suka taso suka zo suka dauke ta suka yi amfani da ita da ka zai best da za ka ba wa tarihi tarbiyya a 'ya'yanka bayanka ne kai ɗin ka zama salihi na bayan Allah ya ce walahum ya hazanuna kar su ji bakin cikin abin da za su bari a baya ka ba za ta lalace ba za ta zanna hannunsu eh, eh, abubuwan na kadara ko na sana'a ko na menene duka ba zai lalace ba kai ka zama salihi shine tool na farko na kiyayewa to kenan ƴaƴanka bayan ka zaka sha almin al'ajabi bayan ka mutun Allah madaukakin sarki dora su ko da ka mutu baka musu komai ba ma Allah madaukakin sarki mutane nawa da suke tashi ba su da iyaye kuma ka gansu sun kai abin nan karar su ya kai sulle kuma yayi gaba to dan haka duk wanda yake faman aslaha go duk wanda ya zama salihi ya gyara al'amura fala khawfun alaihim fi ma yastaqbil ba tsoro a gare shi cikin abin da zai fanta na lahira wala hum yazun ba kuma bakin ciki a gare shi na abin da za su bari a wato kenan gidan duniya to mu ji Allah والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون Allah madaukakin sarki ce wallazina kazzabu bi ayatina wa'annan mutanen da suka karyata ayoyin mu kuma to su kan yi musu humul azabu wallahi azaba sai ta shafe su sai ta shafe su ma su kuna saboda fasikancin da suka kasance suna yi kenan kaga ta ayoyin Allah fasikanci ne in aka faɗa maka abin da alkur'ani ya faɗa ko hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ka kibi to ka kama hanyar da za ta kai ka zuwa ga fasikanci ka kama zuwa ka kama hanyar da ta kai ka zuwa ga fasikanci to saboda haka wa'annan mutanen Allah ce musu humul azabu azaba za ta shafe su kenan kaga anan ya hada azaba da fasikanci duk inda fasikanci yake to yana gayyatan azabar Allah ne duk inda fasikanci yake yana eh, gayyata azabar Allah inda kuma babu fasikanci ana nisantar azabar Allah ne ana nisantar azabar Allah saboda haka yanzu akwai bukatar mutum ya nazari to menene fasikanci da meye da meye da meye da meye in mutum ya aikata ya zama fasiku to ka sai mutum ya nisance su sai zama yana nisantar wato kinan azaban Allah ba da wakin to mu je قل لا أقول لكم عندي كذائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون Allah madaukakin sarki ce kullum ka gaya musu ya Muhammad ka ce musu la aqulu lakum indi qaza'inillahi ba zan ce muku bai yi sana ce muku taskar Allah tana hannuna ba da sun ce annabi sallallahu alaihi wasallam sai kawo musu kaza sai kawo musu kaza sai kawo musu kaza sai kawo musu kaza eh shi annabi ne ko kuma ya kawo musu aya ko ya kawo kuɗi ko kuma ya musu gona don da za ta rika abin nan ku a ɗebe duwatsun makka mai da gurin ya zama labu mai kyau su ci kaza da sauransu shi suke so ya yi musu sai Allah ce ka ce musu a'a ni ban ce muku indi kaza ina lahi taskar Allah a hannuna take ba don haka ba ni ne kasimu ba ba ni ne raziko ba ni kasimu ne ko inna lahu war raziqu wa anal qasim haka ya fada ko Allah shine mai arzuta ni kuma ni ne mai rabawa to daga abinda aka bani sai raba ba ko amma abinda ba bani ba kaga dawa ba nawa bane ba nawa bane bani kuma da mulki a kansa saboda haka kusan wannan na biyu wala alamul gaiba kusan cewa ni ban san gaibi ba ni ka ce musu ni ban san gaibi ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai san gaibi ba Allah ya ce masa ka ce ni ban san gaibi ba yanzu wa ya san gaibi kenan sai Allah madaukakin sarki sai Allah madaukakin sarki shine alimul ghaibi ko wa shahadati ko kuma alimul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man tada min rasulin yawa Allah maɗaukakin sarki shine masanin gaibi baya bayyana gaibinsa sai wanda ya zaba a cikin manzanni kenan idan ka ga annabi sallallahu ya faɗi wani abin da na gaibi ne to Allah maɗaukakin sarki ya zaɓe shi sai ya sanar da shi wannan kenan kaga saninsa gaibi yana da haddi ba alal idlaki bane saninsa gaibi ba sanin da Allah ya yi ba sanin bai daidai da sanin Allah a gaibi ba yawwa yanzu yana da jakata a nan gurin na sa mangoro a ciki kaga gaibi ne a gun kowa amma ni a guda ba gaibi bane saboda na san mangoro ne a ciki to saboda haka na san wani dan kankanin gaibi amma gaibin da ake faɗa wannan shine annabi sallallahu alaihi wasallam Allah sanar shi wani abu na lahira ko kuma wani abu da zai zo shi ya ce ya ti alal nasi zamanin kaza da kaza zai faru kaga wannan gaibi ne amma yana da haddi iyaka haddin da aka sanar da shi don haka ba a cewa manzan Allah sallallahu alaihi ya san gaibi alal iglaki a'a ya san gaibi da ila haddin ma wanda Allah wadda kake zake san shi amma da an yi ce magana gaibi akai shuru, to wannan ba wanda ya san gaibi sai Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki shine masanin gaibi kuma aka fada ne sai ka ce musu ni ban san gaibi ba a wata ayan yake cewa law kuntu al ghaiba lastaktartu min al-khair wa ma masani yasu inda na san gaibi wallahi da na yawaita kai na alheri duk inda za a zubo ruwan kuɗi sai je zauna a gurin in riga kowa da buhuna na manya manya ina kwasa kafin mutane su ankara inda matsala za ta zo na bar gurin lasta kasartu min alkhair wa masaniya asu da matsala ba za ta shafe ni ba duk inda matsala za ta zo na bar gurin to saboda ka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ce ya ce musu bai san gaibi ba bayan wannan yace ka ce musu kuma wala aqulu lakum inni malakun ni ban ce muku ni mala'ika ba ne sau da sun neme shi kawo wasu abubuwa wanda yake mai yiwa duty na mala'iku ne ya ce to ni ba mala'ika ba ne don haka ba zan iya yin aikin da mala'ika yake yi ba kai barin ga muku mata kai ce in atabi illa ma yuha ilayya ni fa bana bin komai sai abin da aka mun wahayi in kaga na aikata abi wahayi aka mun in Allah ya ce na yi kaza sai na yi in Allah ya ce na yi kaza ba ban isa na yi ba saboda haka ni ma kai na dan bi ne abin da aka saukar a wahayi shi ke bi kenan kaga annabi sallallahu baya gashin kansa akan matsalar addini sai abin da Allah madaukaki sarki ya masa wahayi to a dalili menene mu a yanzu za mu yi gashin kanmu akan addini mu ta kirkirowa abin da Allah bai faɗa a cikin alkur'ani ba annabi sallallahu alaihi bai karantar ba in shi annabi ba zai yi wani abu face sai abin da aka ce yayi na addini to mu kuma mai wani lasi muke da shi a yau da za mu yi abu da mai ta kirkirowa addini kala-kala ibadu kala-kala ayyuka kala-kala da sunan addini mai ta yi kuma na abin nan kaga fa akwai ta lafi mushe da fa zai iya shiga cikin wannan to kar ka ce musu ni sai dai abin da aka min wahayi shine nake bi kul sannan sai ka ce musu hal yastawil a'ama wal basir da wanda yake fahimtar wannan lamari kamar yadda Allah yake so a fahimce shi da wanda bai fahimce shi ba za su zama daidai da makafo da mai gani za su zama daidai ba za su zama daidai ba da shiryayye da bacacce ba za su zama daidai ba da bata da shirya ba su zama da kafirci da imani ba za su zama ɗaya ba da barna da gyara ba za su zama daidai ba wa'annan abu ba za su taɓa haɗuwa ba diddani ya ka ne ayyata farrikin kishiyoyi guda biyu ne wanne wani ya gabar wani ya yi yamma to saboda haka kamar wannan tana jan hankalin mutane cewa da wanda ya tsaya a kan hanya wadda take dodar da wanda kuma yake kale to kaga ba za su zama daidai ba kenan ko afala ta tafakaruna ba kwa yin tunani a cikin wannan lamari A ya kamata ma'anansa shine ya kamata tafakkaru tafakkaru ku yi tunani ku yi tintintini a cikin wato kenan Lamarin rayuwa da kuma lamarin addini. Tau muje a la'ana. Wa'anziru bihin ladina ya kofuna a yi ila robin laifin laifin mun duniya waliyun wa la shafi cune ya taƙu. Allah ma ɗaukakin zarke cewa an zirbihi, ka yi gargadi da shi shiwa Al-Ƙur'ani, amfani da al kai ka gargadi. ka karantar da mutane alkur'ani ka musu bayanin abin da Allah madaukakin sarki yake so da aka ce an zirbi ladina ya kafuna wa'anda suke jin tsoron an yi sharu ila rabin za a tashe su ga ubangijinsu wanda suke tsoron za a tashe su zuwa gaba ga Allah to su wa'annan ka kira su ka musu bayanin alkur'ani ka nuna musu wato kenan abin da karɓani ke karantarwa kaga kenan yanzu idan ka je ka samu wanda ba su yarda da Allah ba kace zaka musu karantarwa na alkur'ani ba za fa su dauke ka ba bara ba su yarda da abin da ka faɗa ba ka je ka samu arna ka yi bayani ka yi bayani sai ka ce hujjan ka aya ta alkur'ani ta ce kaza yana ruwansa da qur'anin ma ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba sai dai ka karanta musu ka musu eh, sai ka ka musu bayani ta hanyar hankali wannan yana daga cikin dalilan da ilmul mantiki ya shigo cikin addini musulunci asalin sa logic ba a cikin karantarwa da musulunci malaman musulunci sun taba samun kansu a cikin wani yanayin da idan za su kira mutane dole sai sun yi amfani da logic shi yasa zaka ga ko a tauhidi wani lokaci zaka ana amfani da irin wayannan ga mai abin ummul barahin yana cewa inda ba Allah kaza bane ai da kaza ne in ana magana al wujudu sai ce maka law lam yakun mawjudan lakana mu'daman inda Allah baya nan da ya zama inda ba dan Allah saman ba bane da ya zama sheshe ne walau kana mina eh, ne walau kana hadithan lam yujad shay'un min hadhihi al-makhluqati kaga logic ne ake amfani da shi a nan gurin saboda waɗanda ba musulmi ba ya jawo hankalin su musulmi amma shi musulmi kace masa ayan qur'ani Allah ya ce kaza kaza shikenan ya yarda da wannan to saboda haka Allah sai yake cewa in za ka yi gargadi ka yi gargadi a waɗanda suke jin tsoron za a tsaye da su a gaban Allah madaukakin sarki su za su fi karɓa ko in dai za ka yi kotin ayan alkur'ani a matsayin istidlali hujjar da za ka kafa to fa sai dai muminai amma in ba muminai ba to wannan ko sai ka san wani hikimar da zaka yi karantar da su da su ta hanyar da zaka jawo hankalin su a hankalce wallahu ta'ala a a'lam laisa lahum min dunihi waliyan ko wayanda ba su da wani majibinci kuma bayan Allah madaukakin sarki wanda a ganin su ba wanda zai cece su sai Allah a ganin su babu ubangiji sai Allah a ganin su ba wanda za su uh, miƙa lamarinsu a gare shi sai Allah maɗaukakin sarki to nan su ne ya kamata kai musu gargadi wala shafi'un sannan kuma suna gaba mai ceto a gare su sai Allah maɗaukakin sarki to nan su ne ya kamata kai musu wato kenan gargadi la Allah kuna ko sa samu wato kenan takawa kenan ashe mutum mutane musulmi daidai ne a ci gaba da musu wa'azi saboda su ne suka yarda da Allah kuma su ne suke jin tsoron tsayawa gaba ga Allah kuma su ne suka yada Allah maɗaukakin sarki zai cece su shi shi kaɗai ne zai cece su ranar lahira da haka kenan al'ummar musulmi kullum tana da bukatan gargaɗi kullum tana da bukatan mai tunatar da su fa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minina sai zakaru man yaksha wa tajannabuha al duk lokacin da aka yi gargadi mai amfanuwa zai amfani da shi zai amfani da shi saboda haka Allah madaukakin sarki to ayi gargadi amma da alkur'ani a masu jin tsoron Allah madaukakin sarki kuma ya magana ceto ceto kuma shi ma maratib ne Allah madaukakin sarki ranar lahira za sa ceto ya zama maratib akwai wa'anda Allah zai ba su dama mu su ceto amma sai Allah ya ba da dama manzan lazi ya shafa'u indahu illa bi iznihi duk wanda kaga zai ceto a gurin Allah ba zai iya yi ba sai da izinin Allah maɗaukakin sarki saboda babu yanda za a yi a duniyan nan kai ka ce kawai ni na dogara ga malam wani shi zai cece ni shi yana duniya ko bayya duniya kai ne yanzu kake jin shi zai cece ka lokacin da zai shiga halin kakani kai ba zai san ma kai waye ba ba zai san ma a ina kake ba shi ɗin kuma bai isa ya ceton ba sai an ba shi izini ya kamata mu fahimci wannan karka kai ne yanzu ka ɗauke shi kinkirim haka sama da giwa a gurin Allah sai abin da ta yi saboda haka tun daga duniya ka ware ka ce wani zai cuce ka zai cece ka to kaga kuskure zai iya shiga ciki ɗaya kenan na biyu idan an ba da dama ya ce tan sai ya ce wala yashfa'una illa liman irtada ba za su yi ceton ba sai wanda Allah ya yarda da shi don haka kai da aka baka izinin ceton ma za a ce to je ka cecuwa ne cecuwa ne ceton ba wanda kai ranka yake so ka ceton ba an baka izinin amma ce wala fauna illa liman irtada ba ba su daman su yi ceton ba sai wanda Allah ya yarda da shi Allah ya yarda da wani ya yarda da wani ya yarda da wani je ka ceto su sai ka je ka ceto su ka gani sannan mala'iku ma Allah zai ba su dama su yi ceto annabawa za su yi ceto duk akan wa'annan sharuɗan da daga ƙarshe bayan annabawa sun yi nasu Allah maɗaukakin sarki da kansa zai yi ceto akan wannan ake karanta mana hadisin shafa'a hadisin shafa'a wanda Allah maɗaukakin sarki dumumine sun gama ceton da za su yi mala'iku sun yi annabawa sun yi still akwai wasu mutane a cikin wuta duk wani dalilin da za a yi ceto ya faɗi a hannunsu ya faɗi a gare su daga ƙarshe Allah madaukakin sarki zai ceto na sun yi ceto annaba sun yi ceto mala'iku sun yi ceto yanzu kuma abin da ya rage wanda zai ceto shine Allah ar-Rahman wannan ko shine ceto na ƙarshe da za a yi a cikin wuta don haka Allah maɗaukakin sarki zai ba da kwaman ya ce duk mutumin da akwai imani da Allah kenan ya mutu ba shirka akwai imani da Allah a cikin zuciyarsa ko da kwatankwacin kwayan zarra ne a ji a fitar da shi amma fa wannan fa zai faru ba a da malayi mina sanin ba a sami miliyoyi shekara miliyoyi shekara miliyoyi ko kuma shekara dubbai yadda Allah maɗaukakin sarki ya so sai ce duk aji a fito da su duk wanda ya mutu inda yana da imani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi za a fitar da mutane za a fitar da mutane a wutar har sai an fitar da wanda suke cewa kalmar nan ta la ilaha illallah mun ji iyayen mu suna ta mu ma san me take nufi mu ma muna ta amma ko mun yarda da ita sun yarda da ba san komai akan ta ba komai akan ta ba su sani ba kaga sai kai mamakin da wannan al'amarin yake fada bani manta wata rana lokacin da ofishin hisba yan hisba suka je suka kamo wani mutum ya sha giya ya sayo giya sa kawo ofis na shi to a kai su gurin alkali za su tafi da shi alkali sai wani ya tashi fufufufufu sai zo gurin sarkin damban marigayi shi wannan ba musulmi ba ne ma kaza kaza ya za a yi hukunci a kaza kakakaka sarki ya ce a kirawo shi aka kirawo shi aka aika ni ma aka kirawo ne na zo ne daga obin ba muka zo muka zanna sarki ya tambaye shi kai ba musulmi ne ce ni musulmi ne wallahi dan bakin sa abin da ya faɗa yace ni musulmi ne kuma baya sallah baya komai kai da la ilaha illallah yace na yarda wannan ya dada bani wato ke wani wani insight akan wannan hadisi haka yace to shikenan tunda kayan zuwa ne akai ka gurin alkali kai kai shi gurin alkali alkali ja kunnan sai masa gargade ce masa to wanda tunan karo na farko da aka kawo ka yanzu zan maka afuwa amma nan gaba in an kawo ka zan maka hukunci mai tsanani amma duk da haka yanzu ga 'yan hizba ku tafi ka je jeji ka tona rami ka zubar da wani abin ka binne to kaga irin wannan ya yadda la ilaha illallah ba sallar ba kome ba kome da sauransu a ceton da Allah maɗaukakin sarki zai yi sai an ceto irin waɗannan mutanen abinda kawai ba a so shirka ta shiga ciki kuma Allah maɗaukacin sarki shi san yadda zai yi to saboda haka wannan shine ceto na karshe da Allah madaukakin sarki dan haka wa'anda in an fito da su suna ke su utaqaur rahaman wanda Allah mai rahama da kansa ya yanta su to saboda haka wanda suke jin cewa Allah madaukakin sarki shine zai cece su ranar lahira to a musu gargadi me yasa za a musu gargadi la Allah ya takuna ko samu samu wato kenan takawa kenan wa'azi yana amfanan mu'mini wa'azi yana kuma raye zukatansu to mu je mana hmm. to alhamdulillah an ce lokaci yayi zamu dakata anan da muka faɗa daidai Allah ba da kun sarki ya amfanar da mu shi da muka kuskure Allah gane da mu kuskuren ya fi mana kuma ikon gyarawa